السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم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 at-tazwiju ala lawatin min zahab yace wani babi a auren ma mutum mace aure ya ba da sadakin nauyin kwayan dabino na zinariya ashe ba da sadaki da sulallan zinariya suna yana da asali kenan ko yana da asali ko bai da asali yana da asali a ina ya samu asalin wannan magana ko hadisin da za a karanta hadisin da za a karanta shi ne asalin shi ko wannan maganar hadisin da za a karanta قال أخبرنا محمد ابن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد عن ابن القاسم Abdulrahman dan kasir kenan almajiri imam malik an malikin imam darul hijra kenan an ne tawil shehun sa kenan an anas bin malik tsakanin imam malik da anas mutum daya Allah abdurrahman ibn auf cewa tabbas lallai babu ko shakka allah ne taukid kenan ko cewa Abdulrahman dan auf kuma kowa ya san wane ne Abdulrahman dan auf meloniya ne kuma dan aljanna ne yana cikin wayanda aka yi musu albishir da aljanna جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه ya zo wajen زوج Allah الله alaihi الله عليه وسلم سيما الله يقول alaman. ya yi aure bala in mutum ya aure yana angwanci da ganin fuskarsa za ka ci yana haske tana fuskarsa na kyalli baya iya rufe baki haka aka ce kuki ji ba dago yana murna duk yadda aka yi sai ga alama a fuskarsa ga alamar turare kuma wa bihi atharu sufra fasalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce me ya faru ne fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansari sai ce ya manzo Allah na auri wata mace ce cikin matan lansarawa mutanen madina faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tambaye shi ce kam sukta ilaiha me ka bata na sadaki kala sai ce zinata rawatin min zahabin nauyin ƙwayar dabino na zinariya wannan zinariyan kwanan nauyin zai kai nauyin dirhami guda biyar kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aulim walau bishati ka je ka yi walima ko da da menene abin da allah ya hori ko da ku yaji ka je a yanka a yi walima to wannan hadisi me ke karantar da mu yana karantar da mu cewa za a iya ba da sadaki zinariya ko azurfa ko kuɗi ko menene na biyu yana karantar da mu cewa abdurrahman dan auf daga tsakanin masallacin manzo Allah daga inda yake kasuwanci har ya aure duk bai shiga nan zuwa wani wuri nesa ba amma manzo Allah bai sani ba da ce lallai ne sai a ce lallai sai manzo Allah ya je daura auren ba ka bane ba ya je ciniki ya kasuwanci ya auna ya aunar ya samu kuɗi har abinci ya ragu ya samu kuɗi <coughs> sai ya aurensa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba manzon Allah labarin auren ba manzon Allah bai ce dan me zaka yi aure ban sani ba ko manzon Allah ya zarge shi sai ma ya tambaye shi nawa ka bayar sadaki ya ce ga abin da na bayar ya ce to kaje je ka yi walima mana kenan ba lallai ba ne ba sai lallai wani shi zai daura auren duk a madina a wannan lokacin waye ya fi cancanta ya daura maka aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah bai sani ba kuma manzo Allah bai ce ma Abdurrahman aufin dan me kai haka ba aulim walau bi shati wannan kuma hadisi yana nuna cewa tun daga zamanin sahaba sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa gudun duniya amma alama ce duk inda ake angwanci sai kaga alama a fuskar ango a tifarsa a fuskarsa da murna da murmushi da sakin fuska kuka ce bakinsa baya rufewa baya rufuwa baya bakinsa baya rufuwa ko me kenan dariya da kai da murmushi da murmushi da dariya ke tun daga zamanin sahabbai har zuwa yanzu kuma ko ina ne haka kowane irin jinsi ne haka mana aure abu ne mai daraja kenan mace a bace mai daraja eh ai sadaki ai sadaki shine aure bai ce ka ba da sadaki ba ai bai ce ka ba da sadaki ce mai ka bayar ma'ana sadaki tabbas ke nan amma mai aka bayar ko ya tambaye shi ka ba da sadaki ko baka bayar ba aka tambaye ta zo قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر ابن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت انسا يقول قال عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن بن عوف يتي رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس منذ الله غني أقوي بشاشة نأول نمي نأولش أفسكاتا bishasha ta angwanci ya ta da an ga mutum za ka fuskar baya iya kama fuskar sai murmushi sai sakewa sai menene da menene fakultu tazawwajtu imra'atan min al-ansar sai manzo Allah ya tambaye mahyam wata riwaya tace ce mahyam me ya faru ne Abdurrahman daga bakin ka baya rufu baya rufuwa me yasa fuskar ka ta saki me me me yace ai na auri wata mata ce cikin matan mutanen Madina qala kam asdaqtaha ma sa'alu hal asdaqtaha qala kam asdaqtaha ma'ana as-sadaq معروف وموجود ولا بد منه ولكن الكمية هي المطلوبة قال زنة نوات من ذهب قال أخبرنا هلال ابن العلاء قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب وحول السند قال واخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyu mamra'atin manzo Allah ya kafa doka kenan qa'ida shari'a a wajen aure ayyuma imra'atin nukihat ala sadaqin aw hiba'in aw idatin qabla ismatin nikahi fa huwa laha duk macin da aka aurar da ita kafin a aurar da ita aka ba ta sadaki ko kyauta ko alkawari insha Allah har aka daura auren nan zan baki mota ko zan baki kaza ko zan baki kaza duk wayannan alkawura da aka yi kafin a daura auren hakkin matan da ita za a baiwa abinda manzo Allah faɗa kenan sadaki da kyaututtuka kafin a daura aure da kuma alkawarin da aka yi za a bata ba a bata ba aka ce in an daura aure za a bata duk wannan hakkin ta ne nata wa ma kana ba'da ismatin nikahi fa huwa liman utahu duk abin da ya zama bayan an ɗaura aure kyaututtukan da ake yi gidan amarya in amaryan aka baiwa nata ne in iyayenta aka baiwa nasu in wa duk wanda aka baiwa na mai shiri an fahimta sai manzo Allah ya kawo ka'ida mai girma waɗanda mutane suna sakaci da shi a yanzu sai ce wa ahaqqu ma ukrima alaihi rajulu ibnatu aw ukhtuhu wanda ya fi cancanta a girma ma'ana abin da ya fi cancanta a girma mutum da shi saboda shi yarsa ko kanwarsa ko yassa ko gogonsa ko ya ba na tun da ka auri yarsa to dole ka girmama shi ma'ana duk wanda ka auri yarsa lalle ne ka girmama shi ya cancanci ka girmama shi duk wanda ka auri kanwarsa ko yarsa ya cancanci ka girmama shi saboda mace ita ce take hada zumunci ita ce za ta taso daga gezawa a auren da ita kauta kura ta aure ta hayayyafa ta hada mai kenan zumunci ita ce za a kai za a auren da ita a kai ta waje kaza ta hada zumunci ita ke kai kawo to shi yasa wannan matsala ce mai girma da ya kamata a girmama in ka auri ɗaya ka girmama ubanta in ka auri abinda mafi Allah yake nufi kenan ko a wannan shari'a yanzu an fara sakaci a ta ko babu ibahatu tazawuji bi ghairi sadaq babin da yazo na ya halatta a daura aure ba tare da an ba da sadaki na kadan ba za a iya bar shi ajala ba wai babu sadaki ba sadaki magana ce an magana ce an maganar sadaki an gama da ita ba ba auren da za a yi da sadaki ko menene sadaki an fahimta babu aure sai da sadaki bin musa sadakin nawa ya bayar da zai aure ya fi rabin miliyan yanzu bin musa sadakin da ya bayar ya fi rabin miliyan ya kai naira dubu ɗari shida yanzu saboda mai menene sadakin da ya bayar eh zai kiwo shekara goma komin ruwan kankanar kuma sun ji zai ma aiki wata za ka ba shi dubu biyar dubu biyar so goma sha biyu nawa kenan dubu sittin so goma dubu nawa kenan dubu ɗari shida sadakin da annabi musa ya bayar ke aƙalla shai inni uridu an unki haka ihda ibnatayya ne ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta ashirin fa min indika shekara takwas sun ka cika goma daga dama yayin shekara goma yana kiwo don Allah yanzu duk rowan mutum duk rashin kuɗi za a ɗauki mutum ya kiwo kullum wata za a ba shi nawa akalla shi za a ba shi dubu biyar wata wa ma zai karbi dubu biyar wata don ya kiwo akalla dubu goma kowane wata dubu goma so goma sha biyu shekara kenan nawa kenan dubu ɗari da ashirin so nawa so goma nawa kenan sadakin da annabi musa ya bari sannan kuma kuna wasa da sadaki eh. abinda wannan unwani ke nufi shine ya halatta a daura aure ba tare da an ba ta sadakin bayansu ba wai ba tare da sadaki ba fa akwai wani su gane a auren da ita ba sadaki ko kuwa a'a ba tare da an ambaci an yanke sadakin ba amma sadakin na nan an sani za a biya abinda ake nufi kenan nan an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن ابن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم an alqama an wal aswad qala suka ce أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض an zo wajen abdullahi dan mas'ud as-sahabiyu jalil cikin kissan wani mutum ne ya auri mata mata bai yanke mata sadakin da zai bayar ba amma an san akwai sadaki fatuwafiya qabla an yadkhula biha sai rasu kafin ta tare an daura auren sai rasu kafin a yi buki ko kafin ta tare ko kafin ya sadu da ita ko kafin ya kaɗaita da ita aka ce tun menene hukunci gashi nan an daura aure an san akwai sadaki amma bai yanke abin da zai bayar ba kuma ya rasu kafin ya sadu da ita kafin ta tare kafin a yi buki ya za a yi abdullahi da masu فقال عبد الله sai abdullahi da masu da ce salu hal ta ji duna fiya asarar ku je ku bincika ko za ku samu wani labari daga manzon Allah ko sahabbai ko wata mai akwai wata akwai wata fatawa da aka bayar game da wannan baya son ya gaggawa ya bada fatawar kansa ba shi da nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا sai suka ce ya abu abdurrahman abla da mas'ud kenan ba mu da wani asar ba mu da wani hadisi ba mu wani labari game da wannan hukuncin qala sai ce aqulu bi ra'ayi to zan hadi na bayyana ra'ayina fa in kana sawaban fa min Allah in daidai in na dace to Allah ne ya min muwafaka sai ce laha ka mahar nisa'iha la waqsa wala shatata laha ka mahar nisa'iha tana da haƙƙin bata kwatankwacin sadakin matanta ina me ake nufi ana nufin danginta iyayenta da yayyanta da kanninta gwagwagwaninta nawa ake ba da sadaki wannan gidan ko ku ana nufin darajarta don akwai bambanci wannan gidan in suka haurar da 'ya'ya mata nawa ake ba nawa suke karban sadaki sai a kimanta sai a bata sadaki da sa'i haƙi ko kuwa sai a kalli darajarta sai ta yi 'yar ƙauye ce amma ta zo ta yi karatu tana da digin ta zama mai ilimi tana da certificate tana da daraja ta ya ɗaukaka da wanne ne za a yi aiki da asalinta 'yar kawai ba su da komai ko ko da matsayinta na yanzu eh? matsayinta na yanzu shi ne za a yi aiki da shi ya ce sai a duba a gani sadakin da ya dace in mun ce nisa'iha ire-irenta a gidansu kannanta da yayyanta da gwaggwaninta da ya kuma eh, in za a yi aure wannan gidan nawa ake karba sai a kimanta wannan abata in aka ce ha <coughs> darajarta duba za a kalli darajar gidan ba gidan don mai wa darajar gidan da a gidan ma ba su da ƙauye ne ba su da komai amma ita ta zo ta yi karatu ta yi fadi shi ta samu tana da ilimi tana da certificate tana darajar ta ya kawo sai a kalli kimanta sai a ba ta hakkinta la eh eh la waqsa wala shatata ay la naqsa wala jaw ba za a rage ba ko ba za a yi zalunci ba wala hal miras kuma za ta ci gado wa alai hal idda kuma za ta yi ta kaba, idda kenan abla abla abinda abla da masu ya fada kenan za a ba ta sadakin da ya dace da ita sa'annan za ta ci gado kuma za ta yi masa idda faqama rajulun min ashja sai wani mutum ya tashi daga kabilan bani ashja faqala sai ce fi misli hadha qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fina ya ce irin wannan kisan ta faru a unguwanmu a ƙauyenmu a jama'ar mu manzon Allah ya yi hukunci yadda kai na haka manzon Allah ya yi timra'atin a cikin wata mata na laha barwa'u bintu washiq sunanta barwa'u bintu washiq kagan aka ce barwa'u bintu washiq daga ji kasan yar ƙauye ce amma kaga shari'a musulunci ta zamo tarihi a cikin shari'a musulunci har a da kasa sunanta ya rayu barwa'u bintu washiq in aka duk duniya an kaji malamai na magana ai li qissati barwa'u bintu washiq sai ka san wata mata ce aka daura mata aure da mijinta ba a yanke mata sadaki ba sai mijin ya rasu ba tare da ya sadu da ita ba bata tare ba to me ke hukunci sai manzo Allah ya ce za a bata sadakin da ya dace da ita za ta yi gado kuma za ta yi idda تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة يد عبد الله da Mas'ud ya faɗa din nan sai suka ce haka ya faru a ƙauyen mu a unguwar mu a garin mu ga hukuncin da manzon Allah ya yi farafa Abdullah yadaihi sai abla ya daga hannunsa Allahu akbar yana murna yana gode ma Allah ya yi ijtihadi ya dace da abin da manzon Allah ya yi قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأصل غير زائدة قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله انه اتي في امراه تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا اليه قريبا من شهر فاختلفوا اليه قريبا من شهر ما معنى فاختلفوا اليه قريبا من شهر اسكت اسكت zo عبد الله ma masu ce ba ni da nassi ku je ku nemi wani ya ba ku fitawa ni ba zan iya ba da fatawa tunda ba ni da nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su je su dawo ba wannan shine ma'anar fahtalafu ilai su je ya sallame su su sake dawowa sai da aka samu wata daya ba kai malamin zamani ba da an dauki waya an tambaye ka abinda baka sani ba nan da sai ka yanke hukunci ba shi da nassi yace kai ku je ku nemi wani wata ɗaya ya kasa ba su fatawa sun makala a rana ha sadaka nisa'iha la waksa wala shakata wala halmiras wa alaiha al'iddatu فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت أو فهمت قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرضها an karbo daga abdullahi da masu dangane da mace ta auri namiji ta auri mutumin da ya mutu kafin ya sadu da ita kuma bai yanke mata sadaki ba kala lahas sadaq yace za a bata sadaki wa alaiha al-idda za ta yi idda wa lahal miras za ta ci gado qala ma'qil fa qala ma'qil bin sinan faqad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qada bihi fi barwa binti washiq sai ce haka naji manzo Allah yayi mana abdullahi da masud ya dace قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله مثله قال اخبرنا علي بن جهر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود ابن ابي هند عن الشعبي عن علقمه عن عبد الله انه اتاه قوم فقالوا ابلاد مسعود وان سبتاني سكتوا شي سكتي inna rajulan minna tazawwaja imra'atan wa lam yafriq laha sadaqan wa lam yajma'aha ilayhi hatta mata wani mutum ne cikin mu ya auri mace bai yanka mata sadaki ba kuma bai sadu da ita ba ai bata tare ba gashi kuma ya mutu fa abdullahi sai abdullahi dan mas'ud ya ce mu shaurara fa ba san gaggawa yin fatawa shine gwaninta ba sai abdullahi dan mas'ud ya ce ma su intu منذ فارقت رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم اشد علي من هذا tun daga bayan manzo tun da manzo Allah bar duniya ba a taba yi min tambayar da ta wahal ta yi min nauyi ba kamar wannan saboda ba shi da nassi fa'atu ghairi ku je ku nemi wani na ku tambaye shi ku je ku nemi wani malamin ku tambaye shi wannan magana tambayar ta yi min nauyi tun daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba tambaya ta fatawa da ta yi min nauyi ta wahala kamar wannan ba ku je ku nemi wani ku tambaye shi fahtalafu ilaihi fiha shahran sai su je su dawo su je su dawo Kuma kano na fi akhir zalika karshen wata ɗaya da suka ta kai kawo suna tambaye shi na kakkaucewa sai suka ce man nas'alu illam nas'alka to waye za mu tambaya amma kai ba wa anta min jillati ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hadal walad kana cikin manya manyan sahabban manzo Allah a wannan garin in ba mu tambaye ka ba wa za mu tambaya wala najidu ghayrak ba ka da za mu tambaya kai ne kafi kowa mana cikin sabon manzo Allah ban da kai waye za mu tambaya babu wani kowa sai kai Ba ma'ana waɗanda nan kuma kasa da shi suke kenan kala to lokacin sai ce aku sa aqulu fiha bi jahdi ra'ayi yace zan faɗi zan ijtihadi in faɗi na. fa in kana sawaban fa min Allah wahdahu la sharika lahu in na dace to daga Allah ne madaukakin sarki ya min muwafaka wa in kana khata'an fa minni wa min ash-shaytan in kuma kuskure ne to karamba ni na kenan shaytan yazo ya same wallahu wa rasuluhu minhu bura'a Allah da manzonsa sun kubuta da kuskuren da zai in kuskure ne muna ji fato haka ake fatawa kowa yana zaune shi dauki waya to me kaza kaza kaza kaza sai ka yanke mishi wata wani babban malamin ma yana zaune madina bugo mishi waya aka tambaye shi yace wa ce maka ni mufti ne ni ba mufti bane don na karantarwa na zama mufti kenan kasa kamata yi a samu mata kaman Kano kaman Najeriya arewa akwai grand mufti kaman Kano kaman kowace kasa akwai mufti shugaban fatawa sa'annan kuma unguwanni kowanne a kowanne da aka ba izini suna fatawa su ne za a ta tambaya to a arjihuwa za a yi ba za ka ɗora ni ka ce na zamo mai fatawa ba kuma ka kyale ne ina faɗi tashi ina kabo kabo ina neman abin da zan ci ba za kyale a'a ina da albashin da zai ishe ni ina da sakatare guda biyu ko uku zama na suke ana biyan su eh, a ƙarya za a yi eh suna min bincike kullum suna min bincike za a kawo tambayoyi ku binciko min kaza ku je ku binciko min duk ku tattaro min baki daya to sa'an nan shi ka zauna kana fatawa yadda ake zama lafiya ke amma alfatawa alal hawa alfatawa alal hawa fatawa akan iska akan iska mutum ya bugo waya baka san waye ba baka san waye ba ba haka ake fatawa ba fatawa daya ya halatta da baka fatawa daban da yadda zan wa ne amma duk masala ɗaya ce matsala ce ijtihadiyya ba nassi ba sai a duba wane mutum ya koma waya ka shi ma da tsatse ne wane ne shi mai mutunci ne shakiyanci yake dan wasanni ne shekaru suka fara masa kowace magana matsala ce mutum ya fada a cikinta yana neman mafita kai kuma kana ka san wannan matsala ijtihadiyya ne duk abin da aka faɗa cikin ijtihadi ne na malamai ba nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kaga wani da tsantsi ne mai mutunci kaza kaza kammalan kamili ne ya samu kansa cikin wani abin nan yana neman mafita sai ka bashi izini yayi amfani da wannan fatawar wani kuma so yake ya shiga ciki da wasanni da shakkenci sai ka tsananta mishi ya halatta ko bai halatta ba a lokacin da mutum zai bugo waya yana cikin kano ai daga abuja ne ai daga bauta ai daga wuri ne daga kogi ne daga me da me da to me hukuncin kaza da kaza da kaza da kaza watakila sun yi musu ne suka gaji aka ba shi lambarka sai bude speaker ku ji abin da wani zai faɗa ko ko sa su aka yi ku tambaye shi ku ji me zai faɗa sai a bude speaker sai ka kuma jikin na rawa kana allah ka bada fatawa kai ne babban malami kun ga yadda ake fatawa abdullahi dan mas'ud tambaya aka yi mai shaida aka wata ɗaya ana kai kawo yace ku je ku nemi wani ku tambaye shi ban sani ba ba zan iya ba sai da suka gama wata ɗaya su je su dawo suka ce to ban da kai waye za tambaya to yanzu ya zama mishi dole kenan ban da kai wa za mu tambaya a cikin garin nan kai ka fi cancanta a tambaye ka to shi ce ni dai zan ijtihadi na in na dace to Allah ne min muwafaka in kuma ba dace ba kuskure ne to karambani na ya kawo min da shaidan Allah da manzonsa ba su ba abin da na faɗa ara an aj'ala laha sadaqa nisa'iha ta cancanci a bata sadakin nisa'iha ai mun gane nisa'iha me ake nufi da nisa'iha matanta takinta me ake nufi da shi eh me nisa'iha aka ce ba ce ha ba nisa'iha sai a duba 'yan uwanta a gani nawa ne sadakinsu ko gidansu ko garinsu ko ƙauyensu ko ko a'a ire-iren waɗannan shi ma ba zai dauki nisa'iha ba ire-iren Allah madaukin sarki inna Allah faddala ba'dakum ala ba'd tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus duk inda ka je ka dawo Allah ya fifita wani kan wani manzanne ma Allah ya fifita wani kan wani 'yan kasuwa sarakuna masu mulki malamai talakawa ko kai da kake musu a cewa ne ya fi wani kai ma ka fi wani haka Allah ya ga dama ya al'amarinsa to shi yasa duk kowa sai a bashi haƙƙinsa shine za a zauna lafiya an fahimta kai da kanka ka san in za ka je ka yi aure akwai gidan sarakuna akwai gidan 'yan kasuwa attajirai akwai gidan malamai sai dai na malaman ya samu na kasu saboda malanta ya lazimci talauci amma da malanta da darajar da da menene da menene yadda ka san gidan mulki gidan manyan kasuwa haka gidan manyan malamai yake su ba haka take ba in za ka auri ɗaya a cikin wa'annan kamar za ka je kauye ne ko ka je gidan talakawa ka je kana son auri aure su ka aura ba ɗaya ba ne ba kai da kanka ka san inda ka shiga idan ka ce wa mai yaktubil hasna lam yughlil ba la waqasa la waqsa wala shatata babu ragewa ba tawaya sa'annan babu salinci wala hal mirafu za ta ci gado وعليها العدة ذات تكبى أربعة أشهر وعشرة يلا شو عليها العدة وعلى العدة بتجي عدة abin da ka sani idda amma idda wata nawa ake jini uku ko wata uku ko sarki uku ba haka bane ba nan sai fassara ce arba'ata ashhurin wa ashara me yake nufi da idda nan da ka baki قال وذلك بسمع أناس من أشجاع yace lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ke bada wannan fatawa akwai mutane daga kabilan Bani Ashja'a suna jin abin da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa faqamu sai suka tashi baki da faqalu sai suka ce nashhadu annaka qadaita bima qada bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna shaida maka cewa kai hukunci kamar yadda manzon Allah yayi fimra'atin minna a cikin wata mace a cikinmu dangane da wata mace a cikinmu haka ya faru mata yadda manzon Allah yake nan yukalu laha barwa'u bint bint washiq qala ma ru'iya abdullahi fariha farhatan yawma idhin illa bi islamihi ana ce ba abdullahi da masdud ka dace da yadda manzon Allah yayi aka ce sai murna ba a taba ganin shi yana wannan murna ba sai ran da ya musulunci karban musulunci shine murnan da yayi ita ce murnan da tafi wannan an fahimta to yadda ake fatawa ke amma yanzu ilimi ya zama fatawa ta zama ba ta da daraja ka'ida ba daidai ba ne ana zaune kasa kamar kano kamar maiduguri kamar katsina kamar sokoto kamar jigawa kamar menene bauchi duk inda musulmai suke da malamta da mai a ce kowa ya ga dama ya fatawa wallahi ba haka ake yi don kana malamin makaranta kana karanta da islamic studies sai islamic studies sai ka zama mai fatawa don kana karantarwa a kofar gidanku a menene da menene kana karantar da kana karantar da lahalin kana karantar da bulukul maram sai ka zama mai fatawa sai a duba kano din nan girmanta wanda shine mufti mufti akbar sa'an na ko inda aka ba izini unguwanni kauyuka wajeje su ne masu fatawa in ba haka ba da suka taso amla da mas'udu suka nufa akwai mutane da yawa ba haka bane ba shi kuma da yake ba shi da nasi mai ce yace ku je ku nemi wani na wannan masalan ta fi karfi na tun da na da manzo Allah ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba tambaya ta tambayar ta min nauyi ta wahala ni kamar wannan ba saboda ba shi da nasi kai kuwa fa da nasi ba nasi zaka faɗa ne ka fita kunya ba haka bane ba ya za a dawo da abin yadda yake yadda ake cewa allajinatu da'ima saudiya ko lajinatu amine da mai a'a duk waɗanda suke cikin wannan kwamiti na tambayi na binciken addini na fatawa na ganin tabbatar da watan azumi ko watan sallah ko mai da menene kwamiti ne aka kafa wanda ke ciki yana da albashinsa da zai ishe shi ba ruwan shi da irin motar da ka taho da ita ko irin riga balle sa rai kan ne kwandala da zaka bashi tambaya ka zo yi tambaya zai baka ba ruwan shi da wane ne kai dan siyasa ne kai saraki ne kai mm, dan kasuwa ne kai talaka ne kai mace ce ko namiji fatta wanda aka tambaya shi ne yake so ya kawo hujja shi ne zai bada zai bada fatawa tambayar da aka yi masa ita ce zai bada da fatawa saboda ya fita daga ya fita har wajen Allah bai ya samu tsira ga Allah amma ka bar ka talaka ba ka da cefanen kirki ba ka da albashin kirki kowa ya zo ya maka tafatawa kallon shi kake a wace irin mota ya zo wace irin riga ya sa mai hali ne ko mara hali ne yana tambaya yana tambaya kana fama ka fahimci ina ya karkata shi ma shi tsaro magana ya san ya zo da dami kudi a jihu ba haka bane ba sai ka ga alama sai ka ka bi mishi ka karkata inda ya karkata sai ka sauwake mishi abin da yake so ya tashi kawo naira kwandana ya baka ya tafi shi kenan kashi ka halakar da kanka ke ba a fatawa haka nan ga babban masu fatawa karkashin wannan kuma kowace unguwa ko kowar ƙauye ko kowane wuri akwai waɗanda aka ba izini su yi fatawa akwai waɗanda aka ba izini su ɗaura aure kowane lungu sai a ja daura aure a'a wani su ne aka ba izini A akwai yadda aka ba da izini aka ba izini sun koya sun iya sun san tattali yadda ake rayuwar dan adam sun koya matsala ta tashi mamaci ne ko namiji ne sai je sai su ba shi shawarwari saboda ana so a warware matsaloli ne ba ana so a ƙara rikita su ba ne an fahimta babu hibatil mar'ati nafsaha lirajulin bi ghairi sadaq babin da ya zo na mace da dauki kanta ta baiwa wani mutum ba tare da ta ambaci sadaki ba in aure za a yi lalle sai da sadaki ko قال أخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbansa sai wata mace ta zo sai ta ce faqalat sai ta kada baki ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni inni inna wa ismuha wa inna harfa taukidin wa nasr inni ay innani tabbas dahi lalle ya manzo Allah cewa ni qad wa habtu nafsi laka tabbas na dauki kaina na ba kaga abinda ka zaka yi fa qamat qiyamat tawila ta saurata sai haka nan bayan ta fada haka manzo Allah bai ce i ba bai ce a a tana tana tsaye har tsayuwar ta tsayuwa fa qama rajulu sai wani sahabi ya tashi ce faqala sai ce ha in lam yakul laka biha haja ya manzo Allah ka auren min da ita mana in ka baka bukatar ta to me yasa bai fara bai ce ya manzo Allah in baka da bukatar ta ka auren min da ita ba sai fara da ya manzo Allah ka auren min da ita ba in kai baka da bukatar ta ma'ana ya matsayi na bukatar aure kenan ana fito da irin wa'annan matsaloli ne don a rinka fahimtar manzo Allah yana duban matsala ne mecece maslaha a ciki sai ya aiki da shi ya ce ai gashi an ce walau hataman min ne, mutum ya masu zai aure ba shi da abin da zai bayar mai yawa sai aure masa da kaɗan in ba aure masa da kaɗan ba mai za shi ya yi fitina abin da manzo Allah ke kallo kallo ke mecece maslaha mutum ya zo ce ya manzo Allah inna mar'ati la taruddu yada lamisi ya manzo Allah matata bata ta min ba ta kinta ba haka bane ba sai ce to ka sake ta mana sai ce la asbiru alaiha sai ce ai ba zan iya hakura ba la asbiru alaiha ai ba zan iya hakura ba sai ce ta amsika to karki ta ba zan iya hakura ba sai ce to karki ta matsala da ya faɗa matsala ce karama matsala ce karama manzo Allah zai ce ka sake ta matsala ce babba to ya kuma manzo Allah zai ce ka rike ta me ya faɗa ba manzo Allah ce ba zan iya in na sake ta ma ba zan iya hakura ba sai a ji ayi me kenan barna yace to karki kayan ka haka nan wanne ne irtikabu akhaffu dararai ne yasa matsala ana duba ne mecece maslaha a ciki kamar yadda muka sha faɗa a nan a cikin duniyar musulmi wani mutum ne yana tare da matar shi sun haifi ɗaya biyar ko shida su duka kirista ne kafirai ne ba musulmai ba ne sai matar allah ya shiga mata da imani sai ta karbi musulunci mijin ya ce ba zai musulunta ba tun malamai masu fatawa alfatawa alal hawa manyan malamai masu ce ai ba lahunna hillun lahum lahum na lahunna ba haka ne ba ba aure tsakanin su bai ta halatta mashi ba tunda ta musulunta shi yana kafiri haka ne ko ba haka bane ba eh mai shari'a ta ce ba aure tsakanin su sai ta ce in ko ba aure tsakaninsu ita da tabar waɗannan 'ya'yan za ta kafirce ta yi ridda ta koma tare da mijinta suka ce sai dai ta yi haka ba aure tsakaninsu sai malami ce a'a kar ku halakar da wannan baiwar allah ku kyale ta tare da mijinta tana musulma yana kafiri dan me zaka faɗi haka ga abin da nasu ya faɗa ga abin da nasu ya faɗa to ku yi tunani mana ku gani abin da nasu ya faɗa din in kuka ce za ku raba ta da mijin za ta yi ridda in ta yi ridda ta je lahira kai tsaye wuta in kuka barta tana musulunci da ta shaɗu Allah ilaha illallah tana sallah tana azumi tana zaka tana ta yadda da shi duk sa'an da ya sadu da ita kaddara ya yi su da ita kenan su shekara ɗari yana saduwa da ita akan haka kuma tana sallah tana zaka tana azumi in an je lahira kai sai za a saka ta wata ko awo za a yi wanne ne ya fi maslaha wannan shi ne maslaha an fahimta karka je ka ce ai gashi mun Allah ce walau hatam min hadidin eh walau hatam min hadidin annabi Musa hatam min hadidin ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ali da ya aure na Fatima za ta tare yace to ya manzo Allah ba ni da komai manzo Allah ce ina silkenka al-hutamiya wanda yake kakkarye ta kubba din nan ka dauko ka bata wannan silke na sayyidina Ali yanzu da yana gidan tarihi Ingila ko America nawa za a sayar da shi nawa za a sayar da shi kuri da yawa ina silken ka silken da in aka sare takobi sai takobin ya karye sai lalace ina ta silken yake abin da ya fi ji ka ɗauko ka bayar an fahimta zawujiya in lam yakun laka biha haja fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal indaka shay'un ba zaka taba daukan mace ba da sadaki ba kana da wani abu qala ma ajidu shay'an ice ba ni da komai qala iltamis walau hataman min hadid je ka nemo mu wa zaman kashe wando a cikin mu je makota ko aboki ko ɗan ko dangi ko zai taimaka maka haka kawai je ka ka je ka lalabo je ka yi dako je ka yi menene ya je bincika ya dawo ya ce falta masa ya je lalamo ya binciko falam ya ji shay'an bai samu komai ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hal ma aka min alƙur'ani shay ka haddace wa'ansu wa'ansu surori cikin alƙur'ani ka haddace fatiha falaki da nasi qul huwa sabbi amma qul uhiya tabara yusabbihu qad sami'a ar-rahman ka haddace wani abu suratul bakara ali imrana nisa'i ma'ida duk ka hada ce wani abu qala na'am suratu kaza wa suratu kaza yace eh ina da surar kaza da surar kaza na haddace su li suwarin sammaha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن قد زوجتكها tabbas na auren maka da ita alama ma'aka min alqur'ani akan abin saboda abin da kai haddace na alqur'ani wannan abin da ina ma'ana sai malamai suka ce hazihi mas'alatun qabilatun lit-ta'wil eh saboda albarkan kai mahaddacin alkur'ani ne ko ka iya karatun alkur'ani za a auren maka da ita yanzu daga baya kwa shirya in ka samu kudi ka biya ta sadakinta an fahimta eh ku ku ce zawwaju kana kai ma ka hada ce kulliya a baka mace ko malamai suka ce a ba wannan shine sadaki ba a wannan ta nuna darajarsa ce aka bashi matan yanzu ba shi da kuɗi su je gida in ya samu Allah ya hore aka samu damana ta yi harshe ya numa ya yi dako ya samu kuɗi zai biya ta sadakinta darajar alkur'ani aka mallaka masa ita yanzu ba shi da kuɗi in ya samu kuɗi fa eh zai biya kuma zai biya ba eh ba lallai ne ka taba jin baka taba jin wannan ba sai yanzu ko eh eh eh nassi ne ko ijtihadi nassi ne ko ijtihadi ijtihadi ai shi sa malamai suka ce cin sadaki sai wani abu mai kima ko kuwa a'a abu ma na ma'ana za iya bayar yanzu ba sadaki ko lalle sai an kawo abu mai kima suka ce sai lalle sai abu mai kima to me za ku yi sabuwar suka habi mama suka ce saboda albarkacin ya haddace alkurani aka mallakan masa da ita su je in ya samu kudi za a tattauna zai biya ta sadakinta mana lallai sai an samu abu mai kima kenan dalili walau hatam iltamis walau hataman min hadid je ka koda zoben bakin karfe ne mace ba a daukar ta mace ta fi karfin a aurar da ita haka dole sai an bada wani abu tun daga miliyan ɗaya har zuwa abin da ya sauwaka wai mai eh ruwa yake shi abinda wannan ya suka ce sai wasu suka ce in ya je karantar da ita ya wadatar ya zama sadakinta wasu malamai suka ce a'a darajar alaramma shi alaramma ne ya iya alkur'ani ya iya karatu gwani ne to sai ya je an auren maka da ita alabashe in ka je kudu ka samu kuɗi za ka biya ta sadakinta eh a shi ne na ce maka waɗansu ce sadaki lalle ne sai abu mai kima da za ka bayar ko ko abu mai ma'ana ma za iya bayarwa nan ce lalle sai abu mai kima suka ce wannan an halatta mishi ne saboda malami ne amma isa lalle ne biya ta kudinta wani suka ce tun da an ce wannan abu mai ma'ana ma za a iya bayarwa to amma ba su da yawa waɗannan wannan magana ba ta yi karfi wancan an fahimta mecece hujja akan haka sayyidina ali bai haddace alkur'ani ba min alqurra me yasa ba a bashi na fatima zai ya haddace alkur'ani ba sai dai kawo dir'uhu alhutamiyya ha e to ashe wadatar abiyau babu ne shi yasa aka halatta masa ita saboda malami ne an amince da shi amma a amana bashi ne a kansa zai biya ta babu ihlalin farji babin da ya zo na halatta farji mutum yana da matarsa ta halatta gare shi sadu da ita ita kuma matar tana da baiwarta baiwa ba ta halatta ba mijin ba sai matar ta ce ga kuyan gata baiwa ta je kana halatta maka sadu da ita ko da yake wannan hadisai da zamu karanta guda uku duk da ifai ne malamai suka ce in ma an yi wannan hukuncin to an soki an fahimta sai ba za a bata lokaci ba za a karanta su ne kamar yadda suka bai قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن خالد بن ارفقا عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كربو منزوم الله صلى الله عليه وسلم في الرجل ياتي جارية امرأته hukunci mutumin da ya zo ya sadu da baiwa ku yangar matarsa akwai shubha kenan ko matarsa ta halatta gare shi amma abinda matarsa ke mallaka na baiwa ta halatta gare shi a ba ta halatta gare shi ba sai zai sadu da ita kala sai ce in a ahallat halahu jallatuhu mi'a yace in matar ne ta halatta masa kuyangan to sai a masa bulala ɗari wa in lam takun ahallat halahu rajamtu. in ba ita ta halatta masa ba ya je da yayi da karfi ko da karfin kansa sai a jefe shi wannan hadisin za'ifi ne malamai sun sun inkarin wannan hukuncin suka ce in da ma ai haka to an soke suka ce wannan ya zo ne kafin lokacin da kafin a saukar da alhudu a hajji ta'ziri kenan kuma suka ce hadisin ma za'ifi ne ba sai an bata lokaci ba قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا ابان ابان عن قتاده عن خالد بن ارفقه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ان رجلا يقال له عبد الرحمن بن هنين وينبز وينبز قرقورا أنه وقع بجارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير ولم باوع الله شيني صندا ما كينغر ما تسع بيون ما تسع فقال سيتي لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي والله زي حكمتي لإير حكمتي لمنزو الله in kanat ahallat halak jallatuka in matarka ta halatta ma wannan baiwar tata to zai ma bulala wa in lam takun ahallatta lak rajamtuka bil hijara in ba ita ta halatta maka ba zan jefe ka da dutse fa kanat ahallatta lahu sai kasance matar ta sai ta halatta mata masa fajli da mi'a sai aka aka aka yi masa bulala kala قال قتادة فكتبت إلى حبيب ابن سالم wannan إلي بهذا وأن حديث الشيما wannan وأن قصة ضعيف يعني قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجاريه امراته ان كانت احلتها له فاجلده مئة وان لم تكن احلتها له فارجمه قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتاده عن الحسن عن قبيسه بن هريث عن سلمه بن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جاريه امراته ان كانت ان كان استكرهها ان تيلست متى فهي حره يسيء انتاتا wa alaihi li sayyidatiha mithluha sai a karbi kudin shi a sai ma wancan matar tasa wata baiwa wa in kanat tawatu fahiya lahu wa alaihi li sayyidatiha in kuma ita ce ta bi shi ba fyaɗe mata ba to ta zama abin nan ɗinsa baiwarsa ita ta zamo baiwarsa ko kuwa a ‘yanta ta ko baiwarsa amma matar tasa dole ya sai baiwa ya bata duwa ina hadisai da ifai ne قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن سلمه بن المحبق ان رجلا غشي جاريه جاريه لامراته wani mutum ya sadu da kuyangar matarsa baiwar matarsa farufi a zalika ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فهي حمرة من ماله وعليه شروى لسيدتها شروى أي مثل وإن كانت طاعة فهي لسيدتها ومثلها من ماله إن ita to ita tana matsayin baiwar matar tasa kuma sai a karbi kudinsa a sau wata baiwar a kara kuma matar hadisan duk da ifai malamai suka yi magana a kai suka ce wannan hadisan da ifai ne kuma in ya taba aukuwa ma to kafin a saukar da haddi ne amma kuma an soke wannan hukunci me bambanci tsakanin ta halatta masa da bata halatta masa ba sai aka ce ai akwai shubuhan cewa ta halatta masa amma duk mene hukuncin su ɗaya ne babu taharimin babu taharimin mut'a babin da har yanzu karfe shida ne ya koma takwas ko babin da ya zo na haramcin mutu'a auren mutu'a shine aure zuwa lokaci zan aure ki sati biyu wata ɗaya wata shida shekara zan aure ki shekara goma mu rabu sunan shi mutu'a zan aure ki mu yarjejeniya shekara goma mu rabu wata ɗaya shekara ɗaya eh, shekara tun da an shari'a amma zan aure ki mu zama zan aure gobe auren ya mutu gobe ga dama ya sake ta sunan shi mutu'a samu ta'awuz to menene hukuncin wannan auren za mu ji sayyidina aliyu zai ba da hukunci wannan auren haramun ne bi ijma'il muslimina sai shi a kadai su suke halatta mu kansu قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن ابيهما ان عليا بلغه ان رجلا la yara bil mut'ati sayyidina ali ya samu labarin wani mutum shi baya ganin haramcin auren mutu'a زي بلا ولا فضل الله سبحانه بزاسي بكينا تو اورا مبتعسي بكينا ko ya shiga kumbata ta yi tana yi to shi ke sai na aliyu ya sami labarin cewa wani shi yana baya ganin cewa auren mutuwa haramun ne yana ganin babu laifi faƙala sai sai na aliyu ya ce eh ai ne a haƙura ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وتكيل شيما يرى سوء mutu'a ke Hala burada zabıta